babban sakataren kungiyar ta jama'at nasarar islam na ƙasa dabta khalid abakar aliyu wanda ke ƙarin bayani game da addu'o'in da kungiyar ta ba da umarni a baya ya ce har yanzu dai ba a daina addu'o'in neman mafita game da matsalar tsaro a Najeriya ba. To alkunut dai ana nan ana ta yi gwargwadon iyawa kuma mai amsa wannan addu'o'i shine Allah. Dama shi mai tausayi ne muna kyautar to gare shi muna tawalu zai amsa mana zai kawo mana sauƙi wa'annan al'amuran shi. A ma'auni na irin abin da ke faruwa a maganar matsalar tsaro daga lokacin da kuka ba da umarni na ai wannan addu'o'i na alkunut zuwa yanzu a iya cewa an samu sauyi. Eh gaskiya an samu dan dama ta inda jami'an tsaro suka samu yanayin yi musu kofar rago su waɗannan mugayen mutane kuma da yawa daga cikinsu an gama da su bal a wannan yanayin ne ma aka samu cewa suna kira a mazo a yi sulhu duk wannan muna ganin tasirin wannan addu'o'in ne na alƙunutu in Allah yarda ba za a daina ba sai lokacin da aka sauki insha Allah ita kuwa kungiyar kristoci ta ƙasa reshen jihar Kaduna cewa take har yanzu akwai sakaci a ɓangaren gwamnati game da matsalar tsaro a ƙasar baki ɗaya Rabaran Joseph John Hayab shine shugaban kungiyar ta Kiristoci kan reshen jihar Kaduna. Gwamnati ne sun yi alkawali suna da haƙƙi na kare rayuka da dukiyoyin jama'a. Amma duk da wannan alkawali da sun yi yau jama'a mutuwa suke yi yau jama'a ana sace su a gidajensu ana sace su a hanya ana sace su a gonaki. Babban haƙƙin shugaban ƙasa shine tun da shine babban kwamanda na rundunar sojojin Najeriya shine ya ce to sojoji ko kuma 'yan sanda ku je inda akwai kukan nan ku magance shi ku tabbata kukan nan da ake fi ake yi kada a sake ji. Da gwamnati gwamnatin nan za ta yi amfani da karfi da kuɗi da zarafin da take da shi ta biyan ta'ada kamar yadda take amfani da kuɗinta da ƙarfinta ta bi wanda suke kuka a mai yawan ta'ada ma ba su da gaba gida. Ɗaya daga cikin limaman masallatan juma'a a jihar Kaduna Imam Abdulkadir Hashim ma na cikin masu ganin cewa harkar tsaro fa ta gwamnati ce da al'umma baki ɗaya. Kuma ya ce idan aka duba yadda tsaron yake to akwai sakaci. Lallai wannan haƙƙi ne wani shafi gwamnati da su mutane gaba daya na gwamnati ya fi karfi nan suna sallam ya karanta da duk yadda tsaro yake an dai san akwai lokacin da madina wani abu ya faru aka ji wani firgici cikin dare kafin mutane su fito shi nan suna sallam ya kama doki na abu dalha allah kara masa yadda ko shi fida bai sa ba ya je ya dawo sannan game da mutane akan hanya to wannan wajibi ne ga su shugabanni su kula da irin wannan kuma nan muna da jami'ai na tsaro ga suna iri daban-daban akwai sojoji yan sanda su wane ne dukkan su an ce jami'ai na tsaro to wa suke tsarewa ga wurare wurare inda ake jin tsoron abubuwa ba a kai waɗannan mutane sun tsare mutane nan mutane suna ta kuka sannan mutane suke cikin waje ake haɗa kai da su ake wasu abu wanda su tabbatar da wannan fara tashi rikima za a tambaye su abinda suka samu za su je da shi lahira ba. Dama dai ta'azzarar matsalar tsaro a Najeriya ce ta sa ƙungiyar jama'ar nasarar Islam ta ba da umarnin addu'o'in kunut a masallatan ƙasar baki ɗaya. Kuma cikin watanni biyun da aka ana addu'o'in ƙungiyar ta ce sauyi ya fara samuwa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.